وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وسلاما على إبراهيم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 na jaddada godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da kowa mai komai wanda ya gafara mu zuwa wannan yammaci na tara da wata Ramadan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah ba da sarki ya yi mana haɗuwa cikin wanda masallaci da zara albarka masjidul bayan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma kamar da muka saba Allah subhanahu wa ta'ala albarkaci zama mu mun dauko tarihin annabi Ibrahim alaihi salam da gurbayarsa da mutanensa inda muka yi bayani akan cewa sun tafi biki da suke yi shekara shekara annabi Ibrahim alaihi salam ya bi su zuwa jikin amma a kan hanya zuwa garin ya yanki jiki ya faɗi wa ibrahim alaihi salam ya dawo gida shi kadai sai ya shiga ɗakin bautansu sai ya rubuta dukkan gumakan da suke gurin, ya bar guda ɗaya babba ya lafiya masa gatari a wuya suka dawo daga biki suna tambaya من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين وعليه يا أيها الأخوان أي حيث لعله يبقوا من الأشياء الظالمين المتوشي وأن سكجيش لوكس اللي يكتي وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين سيسك بعد شيئا فكتي سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم لما يمجون مكاشي ينا أيضا تاسو ana kiransa ibrahim ina jin ana muka a tafsirin gudajiya to su kuma manyan garin shugabannin faru sai suka ce na قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا سيسكتي فأتوا به على أعلم الناس والله يعرى إبراهيم أنا وعلى بسكتي أعلم الله سيلا إلا عيش كرب مشاهد وعلى بسكتي أعلم آه، الله عيش كرب مشاهد سيسكتي والله يعرى فأتوا به على أعلم الناس كذولي شيء إلا دنا المتاعي كذولي شيء كوة لكوة يعيش معنى السبيل ما نعظم جيشا في أجل إلا مثل ما صار malaman wani abu ne da ya kamata mu sani duk duniya babu abin da mutane suke baiwa muhimmanci kamar addinin su da farko sawabu addinin musulunci ne ko na kiristiyanci ne ko na gargajiya ne ko na yin addini mu gwala ka taba shi a kan kafa addininsa shi kuma mai dawa ya kamata ya fara da fara da sanin wannan da sayar da wata yin mu'amala ce to saboda haka wannan ba karamin laifi a wurin su ba ya zari allolin su ya zari ci allolin su ya ci mutuncin allolin su kuma dole a ɗauki mataki ba kwala a kansu kawai sai suka ce fa to biyu ala a'ayyukan nasu a tara kakkaf mutanen gari su haɗu a zo da wannan yaron shi kaɗai ibrahim mutane su gaishe na farko ai tahqiqi ma'ana a tabbatar cewa shi yayi a samu hujja da shaida da ƙarfi akan cewa shi yayi sannan na biyu a ɗau mataki kwakwara a ƙasa فاكتبه على أعين الناس كزول شيء مثال سكيشي لعلهم يشهدون أما يسمى صاشيرا ملاك شيئا شيئا سوى لليل فرق شيء عيكسا da biyu kuma a hukunta shi suna ɗaya kenan idan mutum ya yi laifi a hukunta shi daidan jama'a ba yawa su so a najeriya da kawai wani ya mutu wannan za a najeriya ya mutu mutum sai ya kashe mutum goma ɗari wanda sai ya sha idan da kana sa zana da soji zana da soji a nan a wannan ƙasa wani shaganin za a kawo amurwas bayan an yi yanke wasu hukunci a kotu za a kawo su a tattauna su a cikin drone a zo da sojoji su zama faretin su zo su birgige su muna kallo mun kalli wannan da sosai in sun kai goma duk haka za a ɗaɗɗaure su duk bayan gari a ji a harbe su muna kallo kai da banka da ganin an hukunta wani ɓarawo ko ni kidnapper ko ni bandit wani an daina yi to a zamanin jahiliya ma'ana yan gargajiya ba za su tun da su a gurinsu annabi ibrahim alaihi salam ne bai aikata kuma ya cancanci hukunci na faru قالوا أأنت هذا بآلهتنا يا إبراهيم شكرا لك ترى مساعدك bayan an gama haɗuwa ba da aka ce aje a taho da yaron nan sai aka taho da shi kowa da cewa a wannan kan yau ya go wannan ya gama ya sun da ƙarami na shi kuma shi kaɗai ne ya ake da shi kama da idan aƙida ta zauna da kyau ba wallahi tallahi idan aƙida ta zauna da kyau ka san Allah da kyau wanda ko ba sai masu a irin yanayin da Ibrahim yake ciki alaihi salatu salatu mana idan wani cikin mu da kafin a kawo ka cikin jama'a ka mutu Allah tsabar tsoro amma shi ba ya abin da ya kaka yana tare da Allah shi kenan sai aka zo da shi faru sai suka tambaye shi suka ce masa a an ta fa'alta hada bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ibrahim kaga da suke kiran ka da sauko tunda ba su san mutuncinsa ba ba su san kimar addininsa ba yanzu kai ibrahim sai ka aikata wannan ɗanyen aiki da allolin su zo ka farfasa duka ba ma'ana a nan ɗan ma annabi ibrahim alaihi salam yana da nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa kuma har yanzu bai gama da su ba farfasa musu kuma kan da ya yi wannan bai ba har sai ya gamsar da su cewa su suna da wauta قال في إبراهيم يجي آه، نعم بسم الله قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال سأل إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا بل إن أكثر وأنهم ربنا كل الناس sai ce haza yana nuna zuwa gari shi a da haza ɗan nan dalili na akan gunkin ma yana nan a gaban su da ana ishara ta idan fari da ce zalika ba kabiruhum haza wannan tsarin cikin su da bayani ne baya son a bautata masa tare da wannan kara kishi yake wannan kara ba ka ganin da gatari a wuyansa wasu alurhu kaga wautar da su da biyu abu biyu yayi abu na farko ya ce kasar ne shi ya yi abu na biyu ke fasalu ku tambaye shi da shi nan a gaban ku in kasu yau da idan su suna suna ma magana kenan idan ma suna magana ku tambaye shi ya amsa mu ne bayanin cewa Allah ibrahim alaihi salam ba kare ya A abin da yi sunansa tauriya sunan sa ne yaran yara masu karatun arabic waɗanda suke aji uku yawanci suna karanta ilmin badi'a ilmin albadi'a ilmin badi'a akwai tauriya ce تعريف التورية شيء أن يأتي المتكلم بلفظ له معنى قريب ظاهر ليس المراد بعيد خفي هو المراد shi ne mai magana ya zo da kalima guda daya amma da ma'ana biyu ma'ana ta kurkusa ba shi ake nufi ba ma'ana cikakken nesa shi ake nufi shi kuma ba kariya ba ne shi ya sa ma'ana suke cewa annabi ibrahim alaihi salam ya yi tauri a gurare guda uku a rayuwarsa dukkan su kuma ba kariya ba Ka gada farko shi nan يرفع لهم كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا كم كوريات نبي نبي شيء عندي يجي إني تقي أخطر لا أجيب بكي هنا هنا لقوش الله يجب كو هي جكي كي مالي كتب من سيجي أعني واني شيء ما سوريا أفضل أنا عندي كده لانيا أنت كمان من لانيا إيه ko da zato ciwon zahiri ko ya zanto na baɗi a ranar uku sauri a tsawon lokacin da yake tafiya da matarsa sarar suka zaune gari wanda yake akwai sarki a azzali duk matar da ya gani ta wani su ya kwace matar ya yi a rasar shi kuma jarabar da allai ya masa ke ya kama to sai annabi ibrahim alaihi salam ya zo da matarsa sarar kuma lokacin kakar duniya sun duniya musulmi kawai sai sarkin ya gani sai ce ya annabi ibrahim alaihi salam wancan wata mata ce wancan sai ce wannan ɗan uwata ce ce ɗan uwata ce kuma ɗan wata ce ko ba ɗan wata ba yar uwata ce a musulunci ya je ga mata idan kasar nan zai tambaye ki ce ki yar wata ce saboda ki yar wata ce da ciki to da haka da wannan dabara suka kubuta wannan sarkin bai lalata da wata shi kuma shi yasa wani hadisi ya zo hadisin shafa, hadisin sharif a cikin sahih bukhari da ke cewa gobe kiyama lokacin da mutane suke zuwa gurin annabawa neman ceto za a zo wajen annabi fa'adama alaihi salam sai ce a ni ba zai iya ba Allah ya fushi yau da shi mai yawa zan iya tunkara sa ba ni da na yi laifi ma na yi kare da yi guda uku alhalin ma ba kare da ba annabi ibrahim alaihi salatu ce isqala yace fa fa'alahu kabirun hada wannan satan gunki shi yayi fas'aluhu in kanu yanfiqun ku tambaye su idan za su iya magana za tambaye su anan ba ma gunki shi kadai ba yana nufin sauran allolin naku da aka farfasa da wanda yake raye an gane ko da wanda aka kashe da wanda yake raye dukkan su ku taru ku tambaye su ai su ma wanda aka farfasa sun da alloli ne suna da bakin magana ah to Allah bai iya magana ku tambaye su ce a cikin wannan katon shi ya a ce mu bai gaya za su gaya shi kuma wannan katon ku tambaye shi shi ba zai karya ba tunda shi Allah ne zai gaya ku shi ya a ce ƙanana faraja فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم سيسك كوما كاوز علي إبراهيم عليه السلام أنا متى شكر شكرا كوما شاهد كوشا شدا ya musu kusa ya ba su hujjar da kowa su ya tsaya yana su tsaye ba tambaye su sun suna magana su suna magana ne sun ba sa magana ne sa ake bauta musu duk sun koma suna tsaye wannan suna shi na ana ke farar da au ila fusi sai suka koma da kawunansu suna zargin kawunansu wasu malaman da suka ce to zargin da suke yi shi ne dan ku kuka laifi kuka kwashe kuka tafi dukkan ku ba tana kuka je biki ba kuma kowa da zasu mai gaji a gida ba shi yasa aka zabi allolin ba zai fi wanda ya yi ba zai fi ku ba ku sa mai gaji wanda zai gaji dole to wani su kuma suka ce a wato hujjar da Ali Ibrahim alayhi salam ya ba su hujja ce mai ƙarfi sai suka dawo suna tunanin to ai gaskiya ne waɗanda abubuwa masu cancanci a bauta musu mana sun fara suna suna dawo dawowa hanyar gaskiya a san ɗan da ka gani duk wani ɗan yana da rayuka guda uku النفس الأمارة بالسوء النفس اللوامة النفس المطمئنة ذكر ƙoƙarin كالعلم النفس النفس الأمارة بالسوء يعني في سورة يوسف وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أما سوى ما أبرئ نفسي وهذا برا حكينا innan nafsa da annaratun da su lallai shi rai mai yawan umarni da aikin sharri ayyukan ashari wannan shi ne annasun annaratun da su kuma aikinsa duk inda ya gauni mugu abu sai ke mutum ya ajiye kayan sai ce ka ɗauka ka je banki sai ce to ka shiga sai da ka bude kan sai riba بوليس ليه كان هذا في تيتو كتكبير شاعر دروة عيس الليه في دوسين يهي الناس الأمارة والرسو شكتر ورزة تسي أما يتيم كوانا فماسيه باقع النفس اللوام وانده يقول في سورة القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة Allah ya ce ba sai na rantsi da ranar tashi alkiyama ba ba sai na rantsi da rai mai zargi ba shi da annabsun zawa bayan mutum ya yi laifi wannan ran yana nan yana zargin ka kayi da karafa kuma shi yasa duk mutumin da ya laifi da kwanciyar hankali haka da kwanciyar hankali ko da yaro ne an ajiye miya a kicin kawai sai ya sa shi eh ya ce ya shashare bakinsa duk inda ya je yana cikin tsarkuwa za a kama shi ko za a kama shi to wannan rai shi ke zarginsa cewar abin da ke fara daidai ni bane misalin jarraba ma ya gama satan jarraba ya dawo gida sai ta ce gani to wannan abin da na yi ya ke dai ba za a kama za a kama ni za a kama ni ba shi da annabi sallallahu alaihi رأي هيك أمشي شيني النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلى الله عليه وسلم النفس المطمئنة شين رن دي كده الصور وما شين رن وما شين رن مش قاعدة قلت يا ابو الله في كراسه يا عيف النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك بقوة ذاك مع الشك راضية راضية كي يرد شيء شيء ما يرد شيء ما يرد الله يبارك النفس المطمئنة تواجه مثلا ما تبغى تقوم annabi ibrahim alaihi salam ya musu kusa hujjar ta shiga sai suka dawo suna tunani kai ya kamata su ci gaba da wannan bautar kenan akwai alamun za su tuba kuma ina ba su tuban ba faraja au ila anfusihim sai suka koma da kawo nan su faqalu sai suka ce kin lakum antum zalimun lalle ku dan nan ku da matuta ku da ku da kuka bauta a nan da bai cancanci bauta ba Ku kuka bautata abin da baya magana to abin da bai magana zai iya amfani da koyar cutar da kai ba zai na ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسهم sannan aka juyar da su a bisa kawunansu shi ne a tankis duk abin da aka juya shi upside down shi ne tankis kamar da zai cikin hadisi cewar allah baya son a karanta alkur'ani mai girma munakkasa ba a karanta alkur'ani da tankis ko idan ba hata kamar da waɗansu kwanayi da aramomi suke yi ya ce ta shi kenan ba za a ɗauko daga ƙarshen sura kana karanta ka dawo farkon sura malam ba a yarda ba a yarda ba an tambayi abdullahi da masau kan mutumin da yake karanta alqur'ani da girma da tantis sai sai ce zaka mankusul qalbi wannan ai Allah ya sifar ya juya zuciyarsa saboda haka babanin sabai kuma nufi su a dawo sun sannan aka juyar da su a kasakawo nan su da kada a yin sannan haɗu da iya ta ko ba za ka rikuna za su ba ko sai suka ce sai suka fasa tuba sai suka dawo wajen annabi ibrahim alaihi salam za su ci gaba da jayayya da shi kuma ka sada alaika kai ibrahim ka sai na haɗu ya kukur ai waɗannan kuma kan ba ka wata. waɗannan kuma ai ba su magana ka ce mana ba su abin rufin kamun yanzu mu dona yi ka ce mana ba su abin rufin kamun yanzu su saba magana ta shi. ne to dama wannan gabar annabi ibrahim yake su su wannan gabar gabar da suke ji da ita shi kuma annabi ibrahim abin da yake so kan ba shi hujja sai ce ne قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أفلا تعقلون قال سعدي ابراهيم يشي أفلا تعبدون من دون الله كي كنا بوتا تاوى ولكما بايا الله فلا لا ينفعكم شيئا أبدا فوق كم يا إيا أمانكم إن كان رشن ذاكرا بيك يا ما كان شيئا in kana da bukatar duk ya biya ma bukatar ka sai a dan nan kaga na kira ce ta sai ya kallafi ya nuna cewa kaka duk wani amfanin duniya gunki bai sai ya jawo maka buraɗe ba wala ya zo bai sai ya cutar da kai ba idan wani ya zo ya cuce ka baya iya cutar da wannan mutum yanzu ba wahala da Allah ba duk wanda ya zo ya cuce ka Allah zai bashi ne duk wanda ya zai kuce ka wallahi Allah ka zai rawa zai rawa to shi wannan Allah da su ko da wani ya zo ya kuce ka sai dai ya zara da zara da ido kai ba abin da zai yi fa ta'buduna min dunillah za ku bauta wa wani kuma bayan Allah ma la yanfa'ukum shay'an wanda bai amfanar ku da komai wala yadurrukum kuma bai da cutar da ku illa ku kulima ta'buduna min dunillah yake cirgare ku turga kuma a kanku da kuke bosu ta kuma baya a ga anan tamkar ya tsine musu ya tsine wa kuma kuma a gaban su kuma nan da'awar ba ta amfani an kira su an kira su sun kibi A wanda ya zauna kawai a yi baran ba sirri da leku sirri da kuma nan nan da ba suka ce ya halarta a gudu. Eh? ya halatta duk abin da aka kama shi ana bautu ta masa kuma bayan Allah ya halatta a gari shi amma zagi ba duka ba ya kamata a yawa kuma to annabi Ibrahim ba ya musu duka ba to zagi ba ya fi sauki ba cir da ku cir da kuma ku to amma malamai sun ce dole kai mai da'awa ka yi la'akari da yanayin mutanen da kake ciki idan zakin Allah su zai jawo maka masifa wacce take fiye da zakin Allah su bala ka shiru idan zakin Allah su zai jawo su zagi Allah ka to karka zaki Allah su idan ka zaki gunki dan Allah da kai me ya kala maka to abin da zai jawo maka na bala'i kuma ba ya kamata kai na akari shi Allah ya ce ولا تسبوا الذين يدعون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون aka ce wala ta subu da zai da wannan miliyoyin ku zaji allolin su da suke suke tawa kuma baya a. me yasa fa yasubbu a adwa min ghairi su kuma su dawo su dawo suna zagin Allah su ba tare da ilimi ba shi so za ka ga yanzu kiristoci za su fi zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ta zage sa su ta zage sa su ta zage sa da Allah kusa a ganin musulmi kwaya daya wanda ya zage Jesus duk duniya wai amma fata da haka mu ne musulmi su ne masu zaman lafiya mu ne ɗan sa'adda <laughs> su ne masu neman zaman lafiya kai da me zane wannan duniya ta biyu wallahi ba za ka taɓa samun musulmi ɗaya wanda ya za'in su shi da annabar ke bar shi da allah su a yadda suke tunani amma za su zaki annabi kuma sau ɗari kuma su ce ba ka kai shi dukkan kai mana yanzu ma dokar da ake so a yi amerika a yanzu a majalisar tawa an riga an gabatar wani ya tayar da ita. cewar duk duniya a soke dokar kisan wani da ya zaɓi a jirgin muhammadu sallallahu alaihi Allah ya sa ka shi bala da aka yi ya fito karara a yaƙi wannan bai yiwa wanda ma kai har kwankwaso ma ya fito kwankwaso ba ƙarshen da wanke nan siyasa ya fito ce ba wata ba a Najeriya wannan da zai yi ba ba da sura ya magana manyan malamai sauran manyan ma'ana. wato su ba su gane ya su zai yi ba har ko kuma sun gane suna ta jama. mu akwai abin akwai abin da bai yi wa a rayuwar mu is part a fasar a cikin mu bai yi wa duk yadda kai wa bai yanzu akwai yanzu majalisar dattawa a amerika sun isa su wani taro ne yanzu a ce su salloli na guda biyar shi wa musulmi yawa da al'adar musu ya dawo hudu akwai shekin da yi ba masu wani abubuwan ana cewa shari'a shari'a su wasu gani ba shari'a rayuwar mu ce a tsarin wani da wani soja bai sa ya kontrolin ba wani alƙali bai sa ya kontrolin ba wani polis bai sa ya kontrolin ba wani dss bai sa ya kontrolin ba wato wani ɓangare ne na rayuwarmu ya fi mu ya fi farkonmu saboda haka rakun kuma wani yi kuna da addinin ku na kiristoci su je ku yi ba mu taɓa cewa a rage muku kaza ba ba mu taɓa cewa kaza bai dace da ku ba a kun kare mu ake yi. ku tsare mu addinin democracy ku ya ce freedom of religion to ku bar mu ya addini saboda haka annabi ibrahim da salam ya ce da su uffin lafu wani ma ta abu da mai gudun da sun fi ku sir da kuma sun da ke bautawa kuma bayan allah bai halarta ka zage Allah shi ba idan za ka zage Allah wannan dukkan zuriya da su ke tara da shi kuma da zage Allah kuma ba za ka ba bai kamata ma zo ka kuma ba karshe a cikin burani bayan ya tsine musu albarka ya tsine wa kuma sun su albarka karshe kuma sun ce Allah za ka hafi har yanzu ya da hankali da shi duk kun gane cewa waɗannan gumakan ba sa magana kun kun tambaye su ba sa magana har yanzu hankalin bai damu ku kuwa kuma ba za ka afi bai kan ku zargi a rai ibrahim alaihi salam abin da ya kai makura da'awar an yi ta an yi ta an yi ta an yi ta mutane sun bige an kai matsayin da za a nuna musu gaskiya karara abin da suke ya sa fa su gari da hankali da shi kenan ما nan نعم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا سيدنا في حرقوه كوي قطعوا لشي

ta da wannan yaron zai gane kurin shi sauran mutane kuma kowa zai ɗauki Wansu wasu da haka sun kuce man kawo Wannan kawo wannan gwagwarin maya ce tsakanin annabi ibrahima da duguma to a baiwa kuma ta ce muku an gane ko a baiwa allolin su ce muku in kuntum ba a yi don kasance masu aikata haka kuma haka sai wani mutum ne ba da wani mutum ne shi ne da fari ba kurde ne shi daga cikin kurdawa sai ya ba da shawara cewa abin da za ku yi wannan ya ne gane kurish a je a gina babban hall a ce shi ba ta ba ko ba ba an gane ku ai shine yanzu cikin suratul sahra qalu bunu lahu bunyanan bunu lahu bunyanan فألقوه في الجحيم سلكتي أجي أجينا فبان هور هور دي قاتل أتكا ونن هور دن دي إيتي ون إيتي إيتي إذن إذن إذن لا دفع بوني أنا أقول من يمن يتكاتوا أكد يأتكارو sun bushe aka cika wannan hoton da shi kawai na alaihi ibrahim shi wato an da idan yanka da musulunci da musulmi abin da ba ku yanzu sharar da suke ku kuma muda da ana sauran ne nuna mana kara muka zauna haka zuwa da gida muna kafa daya goma daya haka muke ce idan ka zo kori akwai musulmi akwai da ba musulmi ba akwai soja haka ne ko in ka zo soja akwai musulmi akwai da musulmi ba in ka zo dss akwai musulmi akwai da musulmi ba Allah ya kai ni iya fahimta ta musulmi ne kawai soja ko dss ko kori ko wani abu za ka same shi ba shi da wani gilli akan kirista ko wani wanda ba shi ba yana masa adalci musulmi da kawai zaka samu amma duk wanda ba musulmi ba ka kuskura ka yi kuskure ka fara a hannun wani wanda ba musulmi ba kori ko dss ba da azabar da jiki biyu ƙwarar da yake azabar laifinka da azabar addini kuma wallahi sallah mun gani kalala mun ga ɗan uwan musulmi da yawa yadda ake gana musu azaba wallahi ba su ci ba ba su sha ba ba su ji ba ba su gani ba kuma babu yadda za ka yi haka za a ci gaba da tafiya kuka yadda lokacin da aka yi crisis a garin nan crisis ɗin musulmi sun kashe wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba wa'anda ba musulmi ba sun kashe musulmi an yi an yi laifi daidai wa ila kowa ya laifi amma da aka tashi turo mana da jami'an tsaro sai aka turo da mobile police aka turo da mai mobile police wannan yana jama'a maka 2007 ko 2001 2001 ko? a da 2008 daban ne akwai da 2007 za ka turo da mobile police mobile ɗin polis ɗin Najeriya malam 95% duka kiristoci da masu mobile police ɗin Nigeria kai 5% ɗin da yana da wahala ya samu musulmi 5% a ciki al'adar mu a nan gari suka dinga zuwa suna cewa bisa da mutunci ni a gaba da ina cikin gida na nan goro wallahi salama wasu mutane ne ko da yobe ne a cikin mota su ba su ma sun ana karar da ina gidan sama nan gida na da tsohon gida na wanda yake fuskanta masallacin alhaji abin da masallacin masjidin muhajiri ma ba kusa da alhajira ba kallo suka zo suka yi harbe harbe sama wannan mutane sun shigo cikin gari musamman ana traffic ba za su wuce da suka fi abuja da suka fi gari ba kyau kuma da suka yi fashi a gefen gidan ba su ta kare su ba abin da ya shafe su amma wallahi mu ba kawai su suka zo malam aka dinga harbe harbe sama da kuna mutanen na cewa mu fa matafiya ne mu matafiya ne ba mu fito ba ba a cikin mota ba mu fito ba ana sarrafa da an jawo wani wani ma da kawai da cikin su cikin fushi daga an jawo mutum waje an tattata shi an buga mai mallaka an sa an jefa shi cikin motarsu za a kai shi can wani an mutum ya tawo zai tafi a mutane an da take su an musa rauni jini fata-fata an je an tara su a police yar bayan watanni suka samu suka fita sai da an kashe kuɗi da yawa kawai laifin su musulmi ne laifin su musulmi irin wannan ƙasar muke ciki kuma shi sa kullum muke cewa yan wani musulmi a shiga police yan wani musulmi a shiga ds yan uwan musulmi a shiga soja a shiga duk waɗannan abubuwan ba malam kai ba za ka shiga da nufin mugunta ba amma an kana gurin wani watakila in aka zo da ɗan uwanka ka a ji tsoron kallon ka ka ba za a yi wani abu bai sai suka ce har ne ko ku ƙoƙona shi wasu aliha takwan sannan ku wa allolin ku taimako in kuntum fa'ili dan kuka su masu aikata to wannan mutumin mutumin mutumin farisa da ya ba da wannan shawara da aka karbi shawara a kunna wuta sai da ta fara shi balbal sosai haka da suka ce malamai suka ce wutar ɗakin da wutar yake mana ba wanda ya ya je kusa da ɗakin ba babu wanda ya ya je kusa da ɗaki shi da marudu sarkin gari wani bene mai kawo sai aka gina masa ya zauna a ciki yana kallon ɗakin daga nesa su kuma mutanen da za su jefa a nan ibrahim cikin wuta a wai za su ɗauke shi bane a ɗaure su je su jefa ba su san su kusanci wutar ba wato wani abu ne mai wurgi da mutum kamar bam halakar da almanjali shi da aka aka daure da ibrahim alaihi salam aka tola shi akan wannan abin daga sa, aka harba shi daga nesa ne ya fada cikin mutum akwai kisan da aka haɗe zuwa cewa daidai lokacin da aka jima cikin wuta sai bala'ika a alaihi salam ya zo wajen annabi ibrahim alaihi salam sai ce alaka hajatu shi kana da wata bukata da za a biya maka sai ce an ilai ka fada idan bukata shi zuwa gare ka ne da bukata amma ila wani fada idan kuma a wurin Allah da shi da bukata malaika ne kuma shi to shi kana cikin wuta ka roki Allah sai ce ilmu bi hali غني عن سؤالي أنت في ورعة الله تعالى في مال يا ولا تنتني بس لا أما وانا أثر من ابن سيدنا رحمه الله تعالى في أثر الباقي الإمام الألباني رحمه الله تعالى في لا أصل لبيت مش بيت إسلامي ما بعرف سبب يعني كرر شعار صليش yi da shara Allah ya san cewa mu mun san yana yana tare da kuma yace wa qala rabbukum وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع وعندنا عمله أهل السنة الدعاء لا حكى يقول شنو أهل السنة to wannan asar din ilmuhu bi hali yughni a su'ali yana nuna cewa kar mako ko ya gida addu'a saboda Allah ya san halin da koyi ce saboda asar ɗin ba fai la ba annabi ibrahim alaihi sala sa aka jefa shi cikin wutar kamar yadda suka sha wuta to ya ta kaya su da insha Allah ta'ala gobe za mu zo da وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ألا تعلم كيف ألا ما جعلك لجوا جمع العزة فيه جمع من الأبعاد الرباع فألا يكون حيرا فإذن ما جعلك كيديهم الله خير شيئا الذي شروا فألا تعتي عيونا إيه، ونجي الرباع يكون تعتي أكثر من حقيقة wannan shi ne abin da ya kamata Allah ya kamata ya kula ma da shi ma شكرا شكرا جزاكم